الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد يوم رانا الاربعاء سنه وقت ربيع الثاني ألف يوم ثلاثين دفاع هجرية kuma yau goma sha bakwai da watan ɗaya dubu biyu da goma sha takwas miladiya wannan shi ne karatun na tara a cikin littafin mutasar siratul nabi sallallahu alaihi wasallam wa siratul ashabihi العشرة مع الإمام العلامة الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الله يرحمه واللي يرسل الله عليه وسلم idan ba manta ba muna kan bayanin haihuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda nassi da jami'i cewa wuri da rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin shahar rabi'i min awwal laylatin khalatan yawm al-ithnain وقال بعضهم بعد بعد الجيل بثلاثين عاما وقال بعضهم بأربعين عاما يصيب أن الخلود عاما فيه in ta hakika wannan matsala yadda ya kamata a sai dai abin da ya rage da ake rawarwa ranar da za a yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin dare na farko an yi kaza a cikin dare na biyu an yi kaza har zuwa dare na goma sha biyu inda na na ba na na aisha a inda mahaifiyar annabi sallallahu alaihi wasallam an da bin wahab ta ta ga wai ta gani wasu ruwayen sun ce kuyi da ilayya sai ta ga kamar da amina a ga. da maryam ibnatu imran duka sun sauko sun zo za su karɓa haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kisu ne da na ɗaya ne sun ci karo da abin da yake shi ne zaɓin a shari'a cewa idan mutum ya mutu ba kuma ya dawowa duniya ya aikin rayuwa wannan mutum na da ko annabi domin ba a taɓa samu ba da dalilin ingantacce a tarihi da ya kuma cewa wani mutum ko annabi ko kasa da annabi bayan ya mutu ya dawo kuma an gan shi ya yi aiki irin nan na rayu amma batun annabawa nasi ingantacce ya tabbatar mana da cewa suna da irin rayuwarsu taba sau. wacce ta sha babban da rayuwar ragowar mutane ta barzau tunda su suna nan da ransu a cikin kaburburansu kuma suna yin sallah kamar yadda dalili ya tabbata a hadisin miraji annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ga su a ya ga annabawa a tun daga sama ta daya ya ga annabi yusuf sannan a sama ta biyu ya ga annabi isa da annabi ya ga annabi isa da annabi yahya sannan har zuwa sama ta ƙarshe ya ga annabi musa alaihi salam shi ne a sama ta bakwai da daga nan kuma bisa da ganin annabi ya ga annabi ibrahim a sama ta shida ya ga annabi adam duka da ya ga gansu to ganin su ɗin da dai wanda ya fara kenan suna da wata rayuwa ta daban wacce ko mutane ba su da ita sa'annan kuma hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda al-imam Abu Ya'la ya rawaito قال حدثنا عبد الجهم الأزرق بن علي قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا المستلم بن سعيد عن الحجاج بن ثابت البناني عن أنس عن على الحجاج عن ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليه الانبياء احياء في قبورهم يصلون annabawa suna nan da ransu a cikin kawarwarar su kuma suna sallah wannan hadisin imam bai hadiya rawaito shi a cikin littafin a cikin littafinsa sannan imam al-haidari a cikin matan zawaid ya jingina shi zuwa ga imam abu ya'ala da al-bazzar ya ce kuma wajalu abu ya'ala wajalu abu ya'ala fiqatun wajalu abu ya'ala kan fiqatun sannan al-imam ibn al-mulakin a cikin al-badar al ya jingina shi zuwa ga imam al-bayhaqi ta hanyar imam al-bayhaqi bayan ya tsoro wannan da ya ce hada islamu sahihun sannan ya ce wa kuwa kama ƙara ya ƙanda rijala kullum suka in ji al'imam ibn al-muwaqqi da haka kawo wani hadisin ya tabbatar mana da cewa hadisin ana cewa annabawa suna da rayuwarsu a cikin su kuma suna sallah suna bautawa Allah to amma duk da haka su kansu annabawa mu tabbatar a rawaito cewa wani annabi ya dawo duniya ya yi mana amfani abu na ɗaya kenan abu na biyu duka batun da ake da cewa na na maryam ta zo na na asiya ta zo sun zo karbar haihuwa ta annar sallallahu alaihi wasallam babu wani isnadi wanda idan aka jingina da shi za a iya samun nutsuwa cewa eh, lalle wannan maganar annabi ya ba da labarin ko kuma wani wanda a gabansa abin ya faru wanda ya taɓa rayuwa da mahaifiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya taɓa jin ta faɗa babu isnadi ingantacce wanda mu kuma addinin mu addini ne mai tsafta yana buƙatar kuma abu za a tabbatar da shi ya zama akwai ka'ida ta shari'a wacce aka yarda da ta. ba nan can a ce a ɓangaren abu ya shafa annabi ba sai an samu isnadi a'a ai a nan ne ma kuwa ya fi kamata a ce an tsaya ɗayan da kawo tabbatar da isnadi da a ce isnadi ya inganta to dan ya saba wa tunanin sai ce wannan yana cikin khawarij al'ada sana abu na da ya zai nuna maka wahalar yiwuwar wannan abin da ake faɗa shine na farko dan a ce maryamu ta zo a asiya ta zo domin karɓa haihuwa a hankalce an yi haka ne don a tabbatar da matsayin da na ko ba wani sabon domin babu wata ɗaukaka da annabi sallallahu alaihi wasallama zai same ta wacce bai same ta ba ce sai an ce asiya da maryam wanda dukkansu matsayin su kakan bai kai matsayin mata annabi sallallahu alaihi wasallama ko shakka babu khadija gaba take da su ita ko khadija matsayin ta tsakaninta da annabi sallallahu alaihi wasallama ya kuma tsayar mu tsakaninmu da ita Khadija bambanta zama da ke tsakaninta da annabi kamar misali yanzu a ce tsakaninka da jirgi Waye ku nisa eh yanzu ka ɗaga kanka za ka iya tsalle ka kawo jirgi in ya nuna ka to shi kuma sa da sama ba <laughs> to haka fa abin yake misali in so ake a tabbatar da matsayi da ya tabbata da isnadi to sai mu ce wannan wani sabon abu ne da Allah ya ga dama ya gudanar da shi ga Annabi sallallahu alaihi in kana tsoron in muka rasa wannan to ne za mu tabbatar wa da Annabi ce mu tabbatar masa da ko ba komai in za ka yaba Annabi farzarta shi ya ishe shi kadai ya zama shine khatamul nabiyyi duk duniya ba wanda ya kai annabawa to shi a cikin annabawa ba shine khatamu kuma ubangiji su wani ta ce wa kai da ilaji na kulle gumna sun bishe wace na duka ala haƙula da shadida sannan lauƙuddira cewa amina maryam da asiya sun zo lauƙuddira cewa maryam da asiya sun zo musallin jadala yanzu misali shi ana yaban mutum ne da abin da shi ma bai san an yi ba ko kuma ana yaban mutum ne da abin da shi ne ma sanadiyar faruwa tabbas na biyun nan shi ne wannan duka saboda ta babu sinari da ya inganta da da sinarin da ya inganta kai da a ce kissan ma ta zama mutawatira tawaturan lafziyar ko ma'anawiyar irin ta ko'ina ana jin tarin nan ko da ba isnadin zamu ce ya shafa annabi wani rahmatullahi amma za ka sami ta ne kai a littattafan ko da yan shi'a ko kuma waɗanda suke ba yan shi'a ba amma ba su damu da tantance hadisai ba wanda dama in ka ga magana a wajen su to ne sai ka tsaya in ka ganta a wani wurin sanar da dawa to ka ko jami'in annabi sallallahu alaihi wa ya kamata a tsaftace shi a gyara shi a gefe guda kuma kada ka yi saurin a yanka abu da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba ko inda tunanin ka zai kai gaba da annabi sallallahu salama, inda tunanin ka ya ko to wataƙila daga nan ma matsayinsa yake farawa amma dai da inda za a je a dawo dai mutum ne shi da Allah ya halicce shi kuma ba wanda ya ce annabi salama kamar sa ɗaya da kowa yanayin haihuwarsa ba ta fitar da cewa ya sha bambam da mutane ko wasu sun zaci wai ahli sunna ko ahli hadi ko salafiyya in suka ce a nasu ma dan adam ne nufin su su yayi daidai da kuma ya za ka mutum da hausawa ne ina yawan sha'awar in ba da misali da waƙoƙin mu na hausa da ake ta tayi musamman a wata lokuta tunda yanzu ka koma wa ƙama sun fahimci cewa kuma ka kawo hadisi ba lallai a saurare ka ba kuma yanzu ba wani uzuri da za a yi wa mawaƙa inda yanzu Allah ya kama na irin su malam Shu'aibu Kawai wanda har aya da lambar ta ma suke faɗa a cikin wa su faɗa hadisi ma wata kila su faɗa maka sanadin sa a cikin waka kuma wakar ta rusa yanzu an daina irin shaci faɗin nan kawai abokai ta zuba waka yanzu muka bada duk masu da'awar ta ɗin da waka sai ka ji shi su waka ta dure su saboda a yanzu a cikin su ma na ɗanɗanin su kansu masu sukan cikin wannan ai ina tuna akwai wani mawaƙi da ya a cikin waƙarsa yake wannan alfa a ciki ya ce mata masu miya malaman ɗarikan ne suka kira shi suka ja saboda yana cewa masu miya ba ma sai suka kira wasu suka ce a faɗa ba masu miya ba ce ina tuna wani mawaƙi da ya mata waƙa aka ce hasuma ake yin ana rika a cikin sai ke fito da batun a ce annabi sallallahu alaihi mutum ne sai ce batu na cewa ha mutum ne kama da kowa jahilci kada a zatansa wanda suke cewa a su salama mutum ne kawai suna daidaita shi da kowa ba haka wani zala ya fi karfin koma ta a iya tunaninka ɗan adam ne amma daban yake da rago kamar shi ma da yadda ya faɗa to amma shi ne tashi kuma abin da yake kawo magana wata take tattan zuwa sosai ta ilimi sai ce batu da cewa ɗa mutum ne kama da kowa jahilci ne mai sauraro ya kai zaune zan tambaya ban amsa ne domin nufin da jahila to me tambayar kamar wani da zai nuna ka annabi da wani yake da mutane sai ce waye kuda bai sauka kansa kura ba ta hawa sa, ba ta yin datti suturarsa waye yake kanshi a jikin ko turare da ya ba haka ne ko sannan sai yake kawo misalin mu ɗayan adam dukkanmu muhammadu shi ne fitilar shi ɗaya ɓar shi ke haska ba wanda za ka gani a cikinmu da ranar ba yi inuwa ba sai annabi muhammadu sallallahu kuma duk abubuwan da ke kawo wasu abubuwa ne da ba da su ne ya kamata a yi wannan masu sa sai da ce batu na cewa ɗan mutum ne kama da kowa jahilci ne kai dai ba shi ɗan adam ne to me mutum mai ɗan adam ba ta iya ba ai ina jin kun san waka ko batu na cewa ɗan mutum ne kama da kowa jahilci ne kai dai ba shi ɗan adam ne amma ya yi daban da mutane da kuma kai shafin Allah wannan ya yi haka ne amma dai mu ba kuma aqidar ta muke. kenan da ba a ce wannan baitin aka tsaya cewa shi dan adam mutum ne amma ba kamar kowa ba kai kuma ka zo kuma garin ki idan tsaka sabon lokacin akwai masu rawar kai su ba wanda su suke janyo sunna zaki ba su yi karatu ba amma sun ji ana faɗa sai kuma su zo su wuce gona da shi sai ci ai annabi daidai yake da ba wallahi ba daidai yake da kowa ba don kakkaji muna cewa kissar da ake kawowa ta haihuwarsa kaza da kaza kaza ba haka bai wannan ba ne na tabbatar da abin da ke shi ne gaskiya ina ba ta an gane to yanzu daga cikin abubuwan da suka tabbata na cewa sun faru lokacin haihuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mun kawo haske mun yi tahqiqin mas'alar a ilmance abin da malamai suka faɗa ya rage an haife shi ranar litinin ana haihuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka garzaya aka je aka bawa kakansa labari wanda kakansa kuwa shi ne abdulmuttalib yana jin labari ya garzayo ya zo domin tabbatar da haihuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam kuma ya yi da da sa kuma ya sanya masa suna Muhammad sallallahu alaihi aka je aka gaya wa wato aka je aka gaya wa babbansa Abu Lahab masunansa sunansa abdul ibn abdul muttalib wacce ta je ta gaya masa sunanta suwaiba lissa al-aslamiyya tana zuwa Minna ta gaya masa cewa an tafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanta ta ita kuma ta shayar da manzo Allah sallallahu alaihi tare da danta da Hamza kuma lokacin da aka haife shi an rawaito ruwayoyi da yawa cewa abubuwa da yawa sun faru bayan haihuwar annabi sallallahu alaihi sallama an kuma rawaito cewa an haife shi da da kaciya a cikinsa da sharinsa wasu ruwayoyi sun zo an haife shi da kwallinsa a fuskarsa da sauransu ya kamata mu kalli abun a ilmance جمع معلومات التي جمعها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإمام البيهقي يروي تهنير أبو الحسن التنوخي سوى لما كان يوم السابع من ولادته صلى الله عليه وسلم ذبح عن تجده ودعا قريشا. لأكا يقول أن الله صلى الله عليه وسلم ranar kwana bakwai baffansa ya yanka masa rago ya kuma kirawo ƙurayshawa falamma aka qalu da suka ci ragon sai suka ce ma sammaita ku ya karka masa kada sai ce sammaitu muhammadan na raka masa suna muhammadu qalu limara rajibta an asma'i a halibaiti to har musamman muhammadu ba ta suna muhammadu ba me yasa baka sa masa irin sunan da aka saba sanyawa mutane a sa ba qala sai ta yi aradtu an yahmadahu Allahu samai wa khalquhu fil ardi ina so Allah a sama ya yi masa kirari ya yabe shi ya jinjina masa kuma ina son halittun Allah ma a ƙasa su ma su yabe shi su jinjina masa sannan ibn asakir ya yi ruwaya ta hanyar abdullahi dan abbas allah ya kare da a gare shi musallin cewa lamma mawuri da rasulullahi sallama da aka haifi annabi sallama an yi kaza an yi kaza sai ya faɗi irin abin da aka rawaito daga abul hasan at-tanuhi sannan imam suhaili da abu rabi' sun ambata cewa abdul muttalib ya kira manzo Allah sallama ne ya sanya masa suna muhammadu bayan sati ɗaya saboda mafarki da ya yi suka ce wai ya yi mafarki ne ka an da silsilatan min fitattun kharajat min Bari. kamar wata sarka ta zina ta azurfa ta fito daga bayansa ha tarafun fis sama'i wa tarafun fil ardi ita wannan sarka ta bangaren ta wani bangare na ta yana sama wani bangare na ta kuma yana ƙasa wa tarafin fil mashariq fil mashriq wani bangare yayi gabas wani bangare kuma yayi yamma sun ma'arat ka anna shajara sai wannan sarka kuma ta dawo ta zama kamar bishiya ala kulli warqatin min hanur a jikin kowace kowane ganye daga cikin ganyayyakin ta akwai haske wa idza ahlul mashriq wal maghribi yata'allaquna biha sai yaga kamar mutanen gabas da yamma kowa yana kamawa yana dana wannan bishiya wace fa qassaha sai zai faɗa wa masana mafarki yace to ni hoga mafarkin da ne fa ubbirat lahu bi mawludin yaqulu min sulbihi sai aka fassara masa cewa to zaka haifi da da zai fito daga tsatsanka yatba'uhu ahlul mashriqi wal maghribi wa yahmaduhu ahlus samai mutanen gabas da yamma duk za su masa biyayya za su bi shi kuma za a yabe shi a sama za a yabe shi a ƙasa fadi zalika sabbahu muhammadan wai dan haka sai ya sanya masa suna muhammad sallallahu ala rasulina wa ala sa'ir al-anbiya'i wal mursalin wannan sunan muhammad da aka rana masa kusan malamai sun haɗu kan cewa kakar nasu abu da mutsari shi ne ya sanya su suna to amma wancan ruwayoyi ne waɗanda ba za ka ta su ba tunda za su iya kasancewa amma kuma ba ka da wani dalili mai ƙarfi wanda za ka iya dogara da shi a kan cewa sunansa a kan cewa wannan mafarkin shi ne dalilin da sa aka sanya wa sunan da Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna Muhammad amma abinda malamai suke tabbatarwa shine kafin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama larabawa ba su san suna Muhammad ba larabawa ba su san da wannan sunan Muhammad ba illa ne kawai da aka haifi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai kakan nasa ya sa sa'a daga cikin abubuwan da ya tabbata a riwayoyi akwai al'imam ibn hisham allah ya kansa da rahama abdulmalik ibn hisham ibn ayyub al-himyari al-mu'adiri abu muhammad jamaluddin wanda aka fi sani da ibn hisham wanda ya rasu shekara ta ɗari biyu da goma sha uku ya rasu shekara ta ɗari biyu da goma sha uku wanda sananne ne kuma masani na tarihin annabi sallallahu alaihi wasallama ya girma sulman bukari farai da gaske ya ce zama malamin malaman su buhari ba shi ne ibn hisham wanda aka san shi da sharhin alfiya akwai ibn hisham wanda yake da wannan aujizul misali ko ko menene menene a misali sharhi alfiya tukul malik kuma yake da kafarun nada wa wani sada wanda littafi ne na na nahau shi ma ya shahara da suna ibn hisham to wasu in aka ce ibn hisham suna rutan shi wannan ne duk da dai kowanne su ana ce mai jawani amma shi wannan mai karɓar na da sunansa abdullahi ibn yusuf ibn ahmad abu muhammad ibn hisham shi kuma ya rasu shekara ta 761 shi ya zo bayan su na hajjar al-asqalani ne malar karin da tabbas ne abdullahi wannan ma'aluma ce muhimmiya jidda ya kamata a ɗaya ta rubuta ta dan dukkan su kowa ba a faɗo sunansa da farko kawai sai a ce wani wani to ga ɗalibin ilimi ya kamata an faɗo mutum da sai ya san wannan sunansa abdullahi ibn yusuf ibn ahmad ibn abdullahi ibn yusuf abu muhammad jamaluddin ibn ishaq ya rasu shekara ta bakwai da sittin ɗaya, ya rasu shekara ta bakwai da da sittin ɗaya, a cikin littattafansa yana da ƙarƙarin nada wajen asada sannan kuma littafi ne na hau kuma yana da sharhin alfiya ta ibn malik alfiya ta na hau kuma sannan yana da wato شرح shiru الذهب في معرفة كلام العرب wanda shi ma littafi ne cikin mujallar daya amma wancan ibn hisham din wanda muke magana a kansa shi sunansa abdul malik wajen kuma abdullahi ko alkunyarsa abu muhammad shi wancan alkunyarsa ne abu muhammad lakabinsa jamaluddin shi ma wancan ne jamaluddin idan aka ce maka قال أبو محمد جمال الدين ابن هشام ya za ka gane wani yaƙi ne sai ka fi magana ta tarihi ce da sira to ana nufin abdulmalik ibn shafi ibn ayyu al-mu'afiri idan kuwa maganar ta shafi abin da ya shafi na hau to wancan ibn Isha din ne wanda ya rasu yi bakwai da asibitin da daya to ibn hisham sahibu sira a cikin siratu ibn hisham ya kawo riwayoyi da yawa dangane da abin da ya faru a haihuwar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ya kawo riwayoyi da yawa daga ciki akwai bayan hassanu ibn thabit wanda yake cewa shi ya kata da isnadin ta'ala wa haddathani salih ibn ibrahim ibn abd alrahman ibn auf an yahya ibn abdullah ibn abd ibn sa'id ibn zurarah al-ansari qala haddathani man shi'tu bir rijal qawmi an hassana ibn sabit wallahi والله إني لغلام يبعث ابن سبع سنين أو ثمان أعقل كل ما سمعته Ib in ya yahudiyan yasrufu bi a'la sauti ala aqabatin yace wai Hassan dan ya ce, wallahi lokacin nan ina ganin ina yaro yaf'atin wato yaro wanda yake ya kai girman da zai tattaka da kafafuwansa qawiyul qattala adamu asali ma'qulun ne min al-yafa'i kuma shine wurin da yake da kan na ƙasa yake cewa a lokacin da ina yawo a yanzu amma na kai munzalin da zan iya tafiya ina iya gane duk abin da aka ya faru to a lokacin nan ne na ji wani bai kude a kan tudu ala akabati a akan wani dutse ko tudu a madina yana cewa ya mashar yahud ya ku yahudawa ya ce hatta istama'u ilai sai da yahudawan nan suka haɗu gaba ɗaya ƙalu da wai na kamala kai canka me ya faru kala yace tala'al lailata jam'u ahmadin alladhi wulida bi ai wannan ahmad din da aka yi bayani a cikin littafin mu. to yau tauraron da aka jingina haihuwarsa da hudowar tauraron yau ya bayyana don haka an haife shi yau ibn isham yake cewa qala muhammad ibn ishaq muhammad ibn ishaq ya ce muhammad ibn ishaq ibn yasa muhammad ibn ishaq inda ya faɗa ɗinnan shi ne muhammadu ibn ishaq ibn muhammad ibn ishaq ibn yasa wanda yake da shi da mahaifinsa dukkaninsu wato dukkaninsu manya ne masana mahaifinsa

darajarsa a hadisi sadukun ne amma kanin jirgin jirnisu an al-qurata kuma shi ne mutumin imamu malik muhammad ibn ishaq ibn yasar al-qalbi al-madani sadukun ne mashhur bil tadlis رواه البخاري تعليقا ومسلم مقرونا بغيره واصحاب السنن الاربعه اصحاب السنن arba ba matsala sun yi ruwaya hadisansa amma muslim ya yi ruwaya amma sai da ya haɗa shi da wuri saboda sharɗin imam musulun shi ruwa bukari ya rawato masa ta'alikan amma bai rawato masa a cikin sulbin sahihin sa ba to yake cewa qala muhammad ibn ishaq fa sa'altu sa'id ibn abdurrahman ibn hasan ibn thabit sai da tambayi sa'id jikan hasan ibn thabit fa qultu nace ah, ibn kam kana hasan ibn thabit maqdama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam madina Hassan da yake faɗar wannan magana sanda manzo Allah ya zo Madina shekarar sanawa ƙara sai ya ce ibn sittina sana a lokacin shekarar sa sittin manzo Allah kuma yana shekara nawa hamsin da uku kenan tsiran manzo Allah sama da Hassan ibn Sa'id shekara nawa eh bakwai manzo Allah sama yana da hamsin da uku Hassan yana da sittin a lokacin shekara bakwai kaga kenan wannan riwayar abin da take nuna mana shi ne da aka yi kuma Allah sau salama ya yahudawa ma a ranar sun samun haife shi masu ilimin su da an ce yahuda ana nufin masu ilimin su wurin ya kullahu aya an yi alama ko da babu bani isra'il ba lokacin yana da shekara 60 bayan ruwayar hassan ibn sabit a ya rawaito wasu ruwayoyin daban-daban amma dai abin da yake cewa fa yasquluna anna abdul muttalib akhadahu fa dakhala bihi al yace malam masana tarihi suna riya cewa suna faɗa cewa ana haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallama abdul muttalib sai ya dauke shi ya garzaya da shi cikin ka'aba fa qama yadullah sai dinga roƙon Allah waya shukuru la kuma a yana gode wa Allah abin da ya bashi ثم خرج به إلى أمه سنن يدان شي فدفعه إليها سيبقى وآمنا والتمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم الرضاع الرضعاء سنن سيفار نيمو ومنزل الله صلى الله عليه وسلم وإن ناس شاهد شي ابن هشام بن كتوا a ko kuma ana nuna masa almaradin masu shayar da shi to a nan mun tabbatar da cewa mazan Allah sallallahu Alaihi wa Alaihi sallama an haife shi kuma danginsa sun yi farin ciki da shi al'imam bukhari a cikin sahihun bukhari a babin da yake cewa babin wa umma kuma lati arba'in a wannan babu. ya ce wa ya haru min ar-rada'ati ma ya min an-nasab to a hadisi na ɗaya na biyu na uku a babu wanda shine hadisi na ɗari biyar na dubu biyar da ɗari ɗaya da ɗaya a cikin sahih bukhari ya kawo hadisi yake cewa qala haddathana al-hakam ibn nafi' qala akhbarana shu'aib ibn abi hamza ibn al-zuhri ibn shihab قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة binta abi سفيان akhbaratha cewa ummu habiba yar abu sufyan ita ce ramlatu ko waye aure ta matar الله sallallahu alaihi wasallam to ta ba ta labari take cewa bayan manzo Allah ya aure ta to ta ji dadin auren manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ce ya rasulullahi anki ukhti binta abi sufyan dan Allah kanwata yar uwata maka ka aure ta ɗan gidan abu su biya ba ƙara sai wanda rasu salama ce a wata bibbi na zalik haka kike so a yi faƙuntu na'am sai na ce e sai wanda ala ce lastu laki bi liyatin wa uhibbu man sharaka ni fi khair wa ahabbu man sharaka ni fi khairin ukhti yake cewa wato Ah, na yake cewa lastu laki bi mu'ila ni ban kasance ba laki gare ki bi muhyilatin ay munfaridatin biki khaliyatan min darratin ay zawjatu ay zawjatu ghayri ba wai ina cewa zaki ni ban kasance zan zauna da ke ke kadai ba ba zan aure ba zan aure wata bayan ke ba wa habbu man sharaka li fi khairin ukhti sai take cewa kai lastu laka bi mu'minatin wa habbu man sharaka li fi khairin ukhti tunda ba ni kadai ce a wurinka ba ba ni kadai za ka aura wacce kuma zan fi so ta yi sharaka da ni a alheri bayan ni to ƴar uwa ta aure ta sai zan turo tunda ba na san ba kai na ka gama aure ba za ka auro wata aiwar da ni ka aure mata fa'ala da bisa sa sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam inna zalika la yahillu to ai wannan bai halatta a gare ni ba kullu sai nace ba fa inna nuhaddasu annaka turidu an tanki abinta a bisa to ai mun ji ya rasulullah an ce kana so ka aure ɗan gidan Abu Salama ina garza ya ce da ka aure ɗan a Abu Salama ai wannan ne ka aure uwata ala sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam binta ummi Salama ma'ana wacce ummi Salama ta haifa qultu na'am sai na ce eh fa qala sai manzo Allah ce law annaha lam takun rabi'i fi ijri ma halat ba dan kasancewarta agula a ɗakina ba ma halalli ba za ta halatta gare ni ba inna halabnatu akhi min ar-rada ko ba komai mana ba wai abin da zai hana ni auren ƴar gidan kuma salama ba wai dalili ne bane a iya cewa ai saboda babar ta tana gidan manzala a ko da ba haka ma babanta abu salama an shayar da mu nono tare an fahimta ban zo mahallin shayar arba'atni wa aba salamata suwaiba wacce ta shayar da mu da ni da babanta abu salama ita ce suwaibatul aslami sun ji kenan manzo Allah da bakin sa yake ba da labari fala ta'ridanna alayya binta eh, fala ta fala ta'ridan fala ta'ridna alayya banatikunna wala akhawatikunna kada ku kawo mini ƴaƴanku mata ko kuma ƴan uwanku mata ku ce kuna so in aure su saboda mun sha nono da abu salama ba zai ruku aure ba zai ba zai ruku aure ya ko ba a urwatu sai urwatu ibn zubair yake cewa fuwai batu urwatu ibn zubair wanda yana cikin ruwatul hadis din yace suwai batu dinnan al-aslamiyya maulatun bi abi lahab yangar abu lahab ce kana abu lahabin a'taqaha abu lahab ya yanta ta ba arda'at an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya yanta ta jin daɗin haka ita kuma sai ta shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam balan ma mata Abu Lahab da Abu Lahab ya mutu uriyahu ba'du ahlihi bi sharri hiba wasu daga cikin mutan gidansa sai suka yi mafarki sun shi a cikin wani irin sharrin yanayi mara daɗi kala da sai aka tambaye shi ma zalika ita da kan mutum mai kasar kala Abu Lahab sai ce lam alka ba'da kum khaira anni suqitu bi hadhihi bi a takati zuwa ba ce ba wani alheri da na gaba da shi a rayuwa kawai dai ga ɗan abin da aka ba ni aka shayar da ni ɗan kaɗan na ji daɗi saboda na ɗanta zuwa ɗan ta da nai to shi ne na ɗan samu jin daɗi wanda shi kaɗai ne abin da zan iya furtawa cewa na samu wannan za mu iya fahimtar abubuwa da yawa a cikin wannan isa da ka kawo wanda daga ciki akwai cewa manzara su salama su wa rufin aslamiya ta shayar da shi da za ku gashi malam a nan Da ya ce wa fatu walidi wa mata abu wa abdullahi bin abdul muttalib wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam atana su tamani ta mushhurun shahran wa qala ba'dhu mata abu wa hum sab'ata shahr sab'ata ashhurin wa qala ba'dhu ba'dhu mata abu fi darin nabiha wa huwa hamlun wakila mata bin abuwa da bai na makata wa manina wanda duk matsaloli ne matattawa su ko su a mahaifinsa wasu sun ce ga inda ya mutu ya mutu mazala yana shekara bakwai wasu sun ce mahaifin mazala su ma ya rasu a darun nabila wani gida ne a madina gidan ɗaya daga cikin kabilar barin najjar inda ya rasu ruwa a lokacin mazala ba a haife shi bai na ciki wakila mata bil abwa'i baina makkah wal madina an ce kuma ya mutu a abwa'i tsakanin makka da madina قال عبد الله بن قال ابو عبد الله الزبير بن بن بكار الزبيري توفي عبد الله بن عبد المطلب بن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرين wani kuma yake cewa da Allah ya rasu ma ya kuma zara suna ya rasu kuma Allah yana da wata biyu wa ma ta tuku muhurun arba'i sinin ma yake sa ta rasu lokacin yana da shekara hudu kakansa kuma ya rasu manzo Allah na shekara takwas wakila matar kuma wa hukum sittizini a wata ruwa kuma an ce mahaifiyarsa ta rasu yana da shekara takwas wannan za mu ɗan ciccire wasu matsalolin da ɗan ta hakikin su amma mu tafi gaba wa arba'atu sallallahu alaihi wasallam suwai ba haka ne wacce ta shayar da manzo Allah ita ce suwai ba jariyatu abi lahabin kuyangar abu lahab wa arba'at ma'ahu hamza bayan shi ta shayar da hamza ibn abdul muttalib wa aba salamata da abu salama abdullahi ibn abdul asad al-makhzumi arba'atuhum bi laban ibniha masruh ta shayar da su ne tunda mace in ba ta yi ba ai ba ta da nonon shayar amma in ta yi sai ta yi amfani da wannan nonon da take da shi to nonon da ta samu nawaye na ɗan da ta haifa ne to sai aka ce ta shayar da su da ɗan da nonon ɗanta sunansa masruh wa arda'atu halimatu bintu abi ru'ayb a sadiyya sannan sai halimatu yar abu ru'ayb a yar kabilar barusa sa'id kama ta shayar da shi kun ga batun suwai ba din shi muke haƙaƙawa cewa ta shayar da shi ita kuma yangar amsa abu da hafce wanda ana haihuwarsa ta je ta gaya wa abu da hafcewa an haifa mu kula sai munna ya ce tuna yan tare abu na biyan maulidi suna kafa hujja da wannan su ce abu lahab ma ya yi maulidi idan abu lahab ya yi maulidi sai mai kuma ai da ma shi ya ya maulidi su ce a'a ga ruwa ya a cikin bukari an gan shi a mafarki aka ce me ka samu a lahira ce an shayar da ni ne saboda yan tasuwai ya bada kenan sai suka ce ai maulidin da ya yi gashi ma dai kafiri ne amma duk da haka maulidi ya janyo an ba shi ruwa ya sha to kai ma so kake ka zama abu na kenan a lahira kai ma a baka ruwa ka sha saboda shi baya sallah kuma girman annabi Salama ya kai a ce a sanadiyar haihuwarsa ya yanta wata ya samu wani abu kai wa da Allah ba ka goma ta arziki da annabi ga sallah za ka yi ga zikiri za ka yi ga zarka za ka yi ga azumi da za ka yi shiga aljanna amma duk da haka wato wannan mafarki rantar da za mu sai ce wannan mujarradin mafarki ne wanda ru'ya manan kuma ahlul islam mujmi'una ala anna al-islam la yathbutu bi ru'yal manani bi ru'yal manani ba wani dalili da hukunci da zai tabbata wai kawai saboda kawai an yi mafarki innama da yusta anasu bihi ana iya kewa da mafarki kuma ai mafarki ya kunshi wani abu da ya saba wa shari'a to ba a kafa hujja da shi don haka wannan tabbas ya ga an shahar da shi kuma abu na gaba shi ne ya tabbatar da cewa da ‘yanta suwai ba ne, 'yan ta da yi wanda kaga sawabin ya ‘yanta ta lokacin haihuwa na hannun suna bai ‘yanta ta lokacin da kuma sallah sallama ba a muhim bai ce saboda haihuwar murnar haihuwar manzo a sosai wanda da kuwa a ce sa'a cewa sanadiyar murnar da ya tuda duk wani wanda aka haifi manzon Allah ya nuna a wannan lokacin to shi ba da zai shiga aljanna kuma a cikin yahuda ba akwai da suka yi murna saboda da su za su kasance tare da shi amma bala ma ja'ahum ma arafu faru. wa qalu min qabl yastaftihuna 'ala alladhina kafaru bala ma ja'ahum ma arafu kafaru bi kuma sannan a ta inda za ma ka tabbatar da cewa wannan mujarrabin rufiya ce niyya ai kafirin ya yake ba a saka masa a lahira iyakaci ya samu ladan a duniya sai wanda manzan Allah ya faɗa da kansa kamar abu talib saboda irin kariyar da ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma irin burin annabi sallallahu alaihi wasallam da abu talib shiga aljanna da irin alwashin da manzo Allah ma ya sha na cewa sai ya nema maka fara hana shi da yi. to maza Allah ma an tambaye shi shin wannan soyayya wata ibada ce ta amfana masa to wannan bi nassin sarihi manzo Allah ma ce kana fi dhawahin min anna an fito da shi falo a wuta yanzu an sa masa takalma suna kona shi ma'ana an rage masa zafin azaba sakamakon wannan aikin da to shi wannan ya fita daga cikin umumin da nassin ya tace wa illa ba za ka zo da kawai ka cire mana wani hukunci shari'a ta zo da hukunci am gaban me ka zo ka ɗau wani abu ka cire shi da zaukin ka da tunanin ka da abin da kake so sai dai da shari'a mana shari'a ce kaɗai take iya sharhin shari'a an fahimta ko sai matsala ta gaba suwai ba al'aslamiya ita ce ta shayar da annabi sallallahu alaihi wa ala'ali musallam wace ce suwai ba al'aslamiya ya kamata musanta an san kaɗan da cikin tarihinta sunanta sunanta tsuwai ba ana danganta ta da banu aslam ana danganta ta da da banu aslam wanda shi ne abin da ya shahara kawai sunan sunanta da kuma dangantakarta ita ce ta fara shayar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayan mahaifiyarsa ta ɗan shayar da shi ɗan takaitaccen lokaci tare da ɗanta masro da hamza da abu mata, irin abdul asad al-mahzuni amma ita ɗan kwanaki kaɗan ta shayar da abin sallallahu alaihi wa alihi sallam kafin a mai da shi hannun halimatu sa'diya da zamu zo mai tarihin ta akwai wata ruwaya kuma da suke cewa a'a sai da ta yi wata hutu tana shayar da abin sallallahu alaihi wa sallam sannan dama shayarwa ce ta wucin gani sannan sai abu fada abu abdulmutalib ya tafi yana nema masa wanda wacce za ta shayar da shi har da ƙarshe dai aka samu halima wacce ita ce da ƙarshe ta ɗauki gaba a shayar da shi ita suwai batu a an ce ta riskiya rayuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma ta yi imani da shi kuma har manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kan tura akai mata riga irin ta kaya na kwalliya da ado har zuwa lokacin da ta mutu sannan kuma khadija ma lokacin da take da rai tana girmama su ya ba tare da cewa yanga ce a gidan su su sama amma saboda mutunci da daraja ta annabi sama da yadda yake daraja mutane yake mutunta dan dan mutunci ne kadai ya san mutunci yanzu za su ta girmama mata? an ce ta rasu a shekara ta bakwai bayan hijira bayan an yi fatahu khaibar bayan an yi fatahu khaibar ita kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya mata suwa suwaibatu al-aslamiyya murdiqun nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kafin fatahu zuwa ga halimatu sa'adiyya ana rawaitowa cewa an haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sallah an san sallah ko Allah da wanda ya san shi mene da sallatu shari ko wuce an haife shi da kaciya al'imam ibn al-qayyim Allah ya gasa rama ya ambata game da abin da ya shafi kaciyar annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda ita kaciya tana cikin sunna ta fitra wanda annabi ibrahim alaihi salam ya yi kaciya da kansa yi wa kansa kaciya bayan ya girma saboda mutanensa ba sa yin kaciya dama an saba mutane biyu ne suke da larabawa da yahudawa idan kun tuna hadisin kissar yawatar lokacin da ya raɗa ya mafarki kamar gashi mulkinsa zai tafi da aka fassara masa mafarki aka ce to ai annabin nan na wayanda suke yin kaciya shine zai zama sanadiyar tafiyar mulkinsa sai ce to a je a tara boda a dinga caji kowa in zo a cire ba wanzu a ga yana da kaciya sai aka ce kakka damu masu kaciyar nan da ya kawai yahudawa ne to ka aika duk inda aka gaba yahudi a kashe shi sai ce a je a tara boda da aka tara boda nan ana caji ana cikin a lokacin kuma an yi da biya. mutanen maka tun da maza Allah ya dawo Madina aka yanki aka tare musu hanyar kasuwanci sanda suka je sai an biyo su kai da ƙarshe ma sai haƙura suka yi da zuwa sha to amma da aka yi da biya, an yi sharaɗin ba za a yi yaƙi ba sai nan da shekara goma a duba yiwuwar yin yaƙi to ai Abu biya ya ce to da an dan samu tsagaitawa da matattalin tattalin arziki ya kasa bari a koma kasuwa tafiyarsa ta farko kuma rashin sa'a sai suka haɗu da dakaru ‘yan caje da cakin ana zuwa aka yi cikin da su aga suna da kaciya sai aka kawo aka su har gaban a lokacin bai musulunta ba aka kaddamar da su a gaban hirakal aka ce ku suwaye farin ba ga ganin allah ƙasƙanci na balarabe a wannan lokacin wai ya kai a sham ba a san shi ba wai sarkin sham bai san su ba ma su suka san shi suka ce mu larabawa ne kuma kuke kaciya suka ce eh an aiko wani annabi a cikin ku suka ce ɓarai an aiko shi a cikin ku akwai ɗan uwansa waye ke da dangantaka da shi saboda balarabe bai iya karya ko ya yi kafirci ba zai karya ba abu su ya ce eh ni ina da ɗan uwa saboda ya ce cikin su kuma ba wanda ya fi su dangantaka da annabi sai aka ce to aka shi gaban al'harfa da sa, sai ce zan masa tambayoyi zan maka tambayoyi game da shi mutumin da aka yi. ku ku saurara ku ce in yayin ƙarya ku ce ƙarya yake saboda ya san in yayin ƙarya za su faɗa kuma hirakal baya jin larabci su kuma ba sa jin yaransa sai da aka nemo mai tarjama ka gaya musu cewa kai fa kana nasaru fi dunya ya sa take a cikin ku kai ba kana sabu biyu a wasu bayan ce ka ce masa ruwa biyu na zuwa nasa ai ya fito daga nasa ba ne daraja a cikin domin ta takamaka kare a ce ka fito daga irin wannan zamani wahal min aba'ihi man malak ko min malki shin an taɓa samun wani sarki da ya taɓa sarauta a cikin kakanninsa aka gaya masa ya ce ku ce masa a'a ba taɓa samun ba ta uku ce ka tambaye shi shin a garin a nan ƙauyen nasu a garin da suke rayuwa a ciki an taɓa samun wani da ya taɓa yin irin wannan da aure ya ce shi ma Allah ya aiko shi ya ce ku gaya masa babu ba ba ka tambaye shi ku ce masa shi zuwa ya suke binsa talakawa ne ko masu gari sai a yi a talakawa ne aka gaya masa ya jirgin shin karuwa suke mafiyansa ko raguwa suke Yace ce ce masa rabuwa kai karuwa suke yi ya ce tambaye shi shin wani ya taɓa ficewa ya yi zuciya ya bar addinin tun da ake ce a'a shin kuna tuhumarsa a shin kuna tuhumarsa ne da yaudara ko ƙarya ya ce to tun da kuke dai ko taɓa tuhumarsa da ƙarya ko kuma tun yaudara mutum alƙawari da shi ya saba mana sai dai ya ce wallahi ba da ina tsoron kar wannan na wasu taɓa jin na ya ƙarya a duniya ba da an zo daidai inda ya kamata mu ce wani abu ya ce to amma dai sai mun tsoron kar su taɓa rubuta min da kawai sun taɓa jin da ƙarya ashe ba su taɓa jin ya ƙarya sai ce gaskiya sai dai mun yi wani sulhu da shi na shekara goma amma ba mu san shi zai cika alƙawarin ko ba zai cika ba ce kai ɗaure na ji wannan to a tambaye shi shi kun yaƙe shi ne ya ce ɗaya eh, ku ce mun yaƙe shi ya ke yake ya ce alharbu bai da nasu ja Yaƙi ne juyi juyi ne wata ran mu ci nasara wata ran ci nasara sai ce to me yake ce muku kuɗi. sai ya umarce mu da rubuta wa Allah shi kaɗai mu daina rubuta wa wani Allah ya umarce mu da gaskiya da rubuta amana da da zumunci da kaza da kaza tambaya goma sha biyu ke nan sai ce to ce masa na tarbe shi na ce masa kai fa kana nasar zufiku ya ce rufe na yi masa to dama haka zan an biya mutu ba su fi ba, da haka annaba su ke ba ta aiko nan da sai kaga cikin noble family danginsa dangi ne masu daraja na tambaye shi na ce a cikin din kakanninsa ko iyayensa ko da ya taɓa yadda a irin wannan annabtar ko sarauta ya ce ba ku da a ce ya ce akwai sai in ce eh to wanda yake so ya dawo da mulkin gidansu sai biyo ta wani hannu, na ce a garin fa ka ce babu na ce to da sai in ce wani mutum ne yake so ya kwaikwayi abin da ya taɓa ganin wani yayi na ce masa ya suwa suke bin sa ya ce talakawa ko ce masa dama su ne mabiya annabawa na tambaye shi karuwa suke ko rabuwa ya ce karuwa suke na cewa haka ba amurin imani hatta ya timma haka imani ya gira ma har ya cika na tambaye shi na ce shin an samu wanda ya taɓa ficewa daga addini ya ce mun a'a ya ce to haka da haka da imanu ni na tukhali ta bashashar gurguru haka imani ka sa'ad da bashashar sa ta cako da zuciya na tambaye shi cewa sun taɓa ya ƙasa ya ce min eh na ce ya yaƙin ya kasance ya ce juyin juyin ya ce to dama haka annabawa ake jarraba su amma ƙarshe kuma za su shi zai ci nasara na tambaye su na ce masa ya taɓa yaudar su ya taɓa yi musu ƙarya suka ce a'a ya ce a'a ce to ya zai yi bai taɓa yin ƙarya a maganar mutane ko ya zo yi wa Allah ya ba zai yi na tambaye shi cewa yaya batun yaudara suka ce suna da ya ce tun a da bai ba kuma sai a yanzu da yake da dama na tambaye shi na ce mai yake ce musu su yi ya ce musu yana umarta su da kaza da kaza ce to a wannan ne wanda ake nema ya ce da a ce ya ce in dai da gaske ne abin da ka faɗa game da shi to yi shi ko an yaba amma gobe a kadamar ya hata yi ya kusa ta ya zo ya taka kafarsa ya mallaki hatta ƙarƙashin diga na mulkin nan na zai zama nasa ya ce walau alimtu annani akhlisu ilayhi kuma da na san cewa na fita ne masu zan sami shi da ta shan tuni kawo da duk inda yake sai na ji duk wahala kuma sai na ja ya ce ana tsaka da haka kawai sai ga ɗan aikin manzan Allah ya zo da sako duk ya shigo da kalifatin kan an yi daidai da manzan Allah ya yi aiki a kai wasu wasiƙa sai ga shi an shigo da su ya ce ana shigowa da su a kusurci rufe a gaban kawai aka buɗe wasiƙa kawai sai kuma an sami muhammadin rasulullah ila kiran al'azimin rum eh, inni ad'uka bi di'ayatil islam ko bi di'ayatil islam aslim taslam yu'tika Allahu ajraka marratayn wa illa fa inna alaika ismal arusiyyin ko يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا تعبدون إلا الله ولا تشركوا به شيئا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله وإن تولوا فقولوا اشهدوا kawai ce sai muka durin ya rufe da harguwa ba san me ake cewa ba abu zuba ce kawai sai aka umarci aka ce a fita da mu waje kawai aka koro mu wai ka gaba da rabe ba amma da ƙarshe ka zuwa da bala da yankuwa a zuwa su yi ce na ce da mutane na o da amira amuru na alika sha lalle ɗan gidan abokan sha za mu zo mutuwa ya ai abokan shi shine mazin halittar sariya wai ana so a wulaƙanta ka amma da a ce kai san baban ka sai a faɗi baban sha na shayarwa ce lalle ɗan gidan abokan sha al'amarinsa ya girma fa hada maliku bani asfari ya haru kun gama wannan wai shugaban jajayen mutanen na masu wani sai a lokacin jajayen mutanen su ne manya A wakai ne yanzu a ce shugaban ƙasan amerika kawai a gaban shugaban ƙasa misali kaddara a ce shugaban ƙasar najeriya ya je amerika sai ji shugaban ƙasar amerika yana cewa ah, ya ce in kaje ka ce ina gaida wani a ce a sunan a ce ana akwai shi shugaban ƙasar su ya yi mamaki a rayuwarka ya san shi amma kuma muka bashi a haka ba haka a yi misali ba a za mani kubanin asibari haku ma'arfin shahid a nan shi ne wato yadda balarabe yake kaskantacce a wancan lokacin amma kuma da ƙarshe allah ya zo girma ba shi da annabi ta hanyar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi to ibn al-qayyim Allah ya kansa da rahama ya gaya mana cewa na ɗaya wasu malamai sun ce an haifi manzo Allah su sallama da kace shi na biyu wasu ka ce a'a mala'ika jibrilu ne lokacin da ya zo tsarin sa lokacin yana gidan sa ya za mu zo wajen shi da ya tsarin ƙirjin nasa kuma sai masa kaciya na kuma a'a da aka haife shi a ranar bakwai bakwansa a kakansa abdul talib ya yi masa suna ya kuma yi masa kaciya kamar yadda larabawa suka saba wannan ibn al-qayyim ya kawo a cikin turbatul mawdu da ahkamin mawdu na san an san littafin ko wanda littafi ne mai matakar muhimmanci ba san wani littafi a babu hukuncin hukuncin haihuwa da ya kai shi ba wanda ya tattaro maka matsaloli na addini daga kowane roko shi kuma abin da ya faru shine ɗansa ne ya haifu ibn al-qayyim to ba shi da halin da zai iya masa ka a matsayinsa na kaka an haifa masa jika ya buga ya buga ya sai ci to bari ya yi a kafin a yi suna bari ya rubuta wa uban guzirin abin da zai tarbi na da yawa shi ne ya rubuta turbatul maudu ne a kafin maudu wanda har yanzu ba a gama taliki a kansa mun kawo kun mamaki ya za ka ana akwai da bai taɓa wannan littafin ko su suka fi yawa ku ya kuje je kasuwar kuma ku sami shi ana samun shi inda wani malamin da za ka sa shi a gabansa karanta shi ka sa shi a yana da matukar amfani ban taɓa jin an karantar da shi a majalisi ba kuma wallahi ya kamata a karantar da shi tawbatul mawdu da ahkamul in kuma Allah ya ba mu dama wani lokacin in karatu ya kinto ta kasu za mu tun yau kan za a haifi yaron kafin a haife shi har zuwa yaro ya girma kai abin da shafi tarbiyya ne ibn kan ya gama Allah ya fi masa ya gama to ra'ayi na farko game da cewa an haifi manzo Allah da kaciya shi ibn al-qayyim din a cikin tubatul mawdu ya kawo hadisai da yawa da suke nuna haka sai dai ya ce duka hadisan da aka rawaito su cewa an haifi manzo Allah da kaciya suna da rauni sai ya ce amma shi ji jariri idan aka haife shi a har ma yake cewa in aka haifi jariri da kaciya a bisa al'ada tawaya ce bayan goma haka wasu mutane suke ba, ma'ana halittarsa ce ba ta gama cika ba illa abin da aka saba ana haihuwar mutum ne da roba a zo sai a yanke roba wanda shi ne mai cikakkiyar halitta don haka in dai ba nasi ne ya inganta ba to kaka je garin ka nemo wa sun sallama matsayi kuma sai ka je ka rage masa wani zai ce to ma ake haifar wasu mutane ma da kai ana haifar su amma ba su cika halittar su bata gama cika ba ba a gama cika su tabba kamar yadda wani za ka an haife shi da wata irin fata wani an haife shi da gutsirarren kunne wani an haife shi da haka dai kaga akwai wani rashin cika to shi ma wannan kaba wani wani ne za a iya cewa wani abnormal haihuwa ne a mutum da kaciya yake cewa وقيل إن قيصر ملك الروم الذي alayhi عليه روح Wuli da كذلك ana أتشرى قيصر sarkin الروم wanda ابن القيس ya sauka a wurinsa shi ma wai an haife shi ba kaciya wada khala alaihi ruhul qais al-hammam bara'ahu kadhalika fa qala ya azim an ce ruhul qais ma ya leka ya shiga hammam wurin da ake wanka ake shan magani a wancan lokacin wanda yanzu muke cewa ban daki sai ruhul qais ya ganshi ba da kaciyarsa har shi ma ruhul qais yi waka yake yake zambatarsa yake cewa inni halabtu yaminan ghayra kadhibatin la anta aghlafa illa ma janar kamar wanda a cikin wannan baitin yana zargin sare da samun sa da ba doka ya zo da gaciya mana yana yana aibata shi cewa cewa ba kaci ba ba ai masa kaciya ba a haka aka haife shi sai ke kaddara cewa haihuwarsa ba kaciya din wannan kai da kaciya din na asu wasu ma suna cewa wannan yana daga cikin sabuwar da suka sa shi kai din ya sanya wa amur presidenti a cikin rigarsa bayan labarin ya ba cewa yana neman yarsa ibn al-qayyim Allah ya kansa da rahama a cikin tubatul mawdud bi ahkamin mawdud yake cewa wa ba'atha Allahu nabiyyana min sabibil arab madara sama Allah ya aiko shi daga cikin tsakiyar labawa, khassahu bi sifatil kamali min al-khalqi kuma Allah ya kebance shi da sifofi na cika na halitta wan sani, da kuma cika sifa ba kai fa ya yajuzu an kuna ma zakara min qawli maqtulan min ma yumayyizu bihi yumayyizu bihi an-nabiyya wa yukhass yumayyizu wa to ya za a ce a ce an haife shi da kaciya shi za a fifita shi yace wa qila innal khitana min al-kalimati allati ibtala Allahu biha khalilahu fa atamma an ce ma ita kaciya tana ɗaya daga cikin abubuwan da Allah ya jarraba annabi Ibrahim tun da girman sa Allah ya ce je kai kaciya kuma ya je manzo sama ya a mana cewa ihtatana bikadun ko bikadun wanda ya zama bikadun a wani guri da ake kiransa addun ko bikadun da kurada an san kurada ko me kurada ne ga labar abu ya ce ga tarin sarin nama amma ga kurada ga tarihi ce ina ma wuta ne ai shi baya ko shi san kawai yake siyarwa kura da ake ce ga tari ne kwakwar lokaci ɗan ƙaramin gatari shi ne kura da ko abinda ake tsara nama da shi ne kamar gatari ko kuma gatari ne yake zama kura da kurada ce ce wallahu ta'ala a'lam bari mu karasa wannan matsalar akan ta zamu tsaya ku lura sosai maganar haihuwar annabi sallallahu alaihi an haife shi da kaciya ko ba kaciya to ibnu qayyim yake cewa wa ashaddun nasi bala'an al-anbiya mutanen da kuma suka rabu ɗanɗanar jaraba da masu ne annaba sun mal'amsar al'amsar kamar yadda ya tambata a hadisi wa kad addan nabiyu alkhitana min al-fitra kuma za su ma ya kirga yin kaciya daga cikin sunan fitra a cikin hadisin Aisha wa min al-ma'lum anna al-ibtala'a bihi min as-sabr kowa ya san kuma a jarrabi mutum da yin kaciya kowa ya san kaciya tana ayyukan suna mutu sai da haƙuri za a yi shi mimma yudha'afu thawabul da bihi wa ajr wa ajr wa ajr mutum aka yi masa ya haƙura in dai ya duba Allah ya kalli addini to Allah zai ninka masa ladansa wa aliyaku bi halin nabi sallallahu alaihi wasallam Allah yuslaba hadhihi al-fadila kaga ko in har za a ba mutum lada aka yi masa ya fi dacewa a ce annabi sallallahu alaihi an masa ita wa an yukrima Allahu bi haka ba akrama mu? kuma Allah ya karrama shi kamar yadda ya karrama badadin sa annabi Ibrahim fa inna wa a'zamu min khasa'is ghairi min annabi wa a'la kuma za Allah ya fi rabuwar annabawa irin wannan abubuwa a ce annabi Ibrahim ne kuma a ce a sallallahu salama a haife shi ita ai yinda annabi Ibrahim ya har ya samu babban yabo da ita to annabi sama ya fi cancanta ya samu babban yabo da aka kamar ibn kan yana karkata zuwa ga cewa ba da dace a kai ba annabi amma ba mutane kun ji ko sun ce annabi ba da dace a kai ka ce ka rage wa annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan matsayi ra'ayi na biyu kuma da aka ce mala'ika ne masa to ibn al-qayyim din Allah ya kasara ma a cikin jubatul mawdu ya kamil mawdu yake cewa wa hadisu shaqqil maliki qalb malaki qalbahu hadisin da yazo cewa malaika ya tsaga zuciyarsa wa qadru min wujuhi muta'addida marfu'a ila nabi sallallahu alaihi wasallam an rawaito shi ta fuskoki daban-daban zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa laysa fi shay'in min anna jibrila khatana ba mu samu an ce wa ya malaika jibril ya masa kaciya illa fi fi hadith fil hadith fi hadha al hadith wa huwa shadhun gharib sai dai a wannan hadisi ce shi kuma shadhi ne gharib don haka ba zai yi a ɗauke shi ba sai yake cewa amma kuma ra'ayi na uku sai yake cewa waƙar ja a fi ba'adin riwaya an na jaddahu abdulmuttalibi hulu fil yau misali an samu a cikin wata riwaya cewa kakansa ya masa kaciya rana ta bakwai wa huwa alama fihi tare da raunin riwayar ashbahu bis sawabi shi ya kama da ce shi ne daidai wa aka rabu idar baƙi kuma shi ya fi dacewa ma da abin da aka saba da shi sai ibn qayyim a cikin zabi ma'ad fi hadith al ba yake cewa wa qad waqa'tu wa qad wa qad waqa'at hadhihi al-mas'ala bayna rajulayni fadilayni sannafa ahaduhuma Ya yace wannan mas'ala kuma ta taɓa faruwa tsakanin wasu mutane biyu masu girma ɗaya daga cikinsu ma hayya ya wallafa littafi fi annahu sallallahu alaihi da matunan cewa an haifi manzon Allah sallallahu alaihi da shayinsa wa ajlaba ba min al a allati la hutama laha wa lazima, ya kawo hadisan da ba ragaba bare linzami tare da su ma'ana hadisai da ya dinga rubo su ko ta ina ko ta yaya wa huwa kamaluddin ibn talha shine malam kamaluddin ibn talha fa naqadahu alaihi kamaluddin ibn al-adim sai kamaluddin ibn al-adim ya warware wannan مقرر المبين فيه أنه صلى الله عليه وسلم فتن على عادة العرب أذكي بلا نشاف من الله صلى الله عليه وسلم أمس أمس الشعير مريض أكسابة نعرف أكسابة وكان أمم هذه السنة أمم هذه السنة للعرب خاطبة آه، مغنيا عن نقل نقل معين فيها وأن نقل معين معين فيها والله أعلم يتكسر تشوهنا سنة تاية أو جلال الله to ba a rawaito ba da isnadi ingantacce ba ya isa a tabbatar da cewa ya eh, lallai manzo Allah sallallahu alaihi ba a haife shi da kaciya wannan ita ce maganar da Imam Al-Hafiz Ibn Qayyim Allah ya tsara da rama kuma ita ce maganar da ya kamata a ce mun karkata zuwa gare ita cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama lam yulad maftunan ba a haife shi da kaciya ba wannan kuma tabbatar da haihuwarsa da kaciya ba wata nuna ba ce ta daba kamar yadda muka ci a wannan bayanai da a yanzu abin da ya rage mana ɗan matsaloli ne kaɗan da suke da alaƙa da haihuwar tasa wanda su ma insha Allah a sati ne zuwa za mu yi da su sai kuma mu shiga labarin halimatu sadiya wace ce ita da ce ce nasabarta sai kuma mu kan haɗa wasu ɗan matsaloli da muka karanta a yau wanda ba mu samu ƙarasa su ba akwai tambayoyi da yawa kuma wani amma su ma saboda mun ja lokaci da yawa ba za mu samu damar karanta su ba amma ina ta tara su in Allah ya da za mu samu rana da za mu harba karatun biyu rabi sai mu amsa tambayoyi rabi sai mu yi karatu na auna ƙa'idai Allah ku yi ba mu hadasa wannan kuma ya ci ko da ma'ana ya yi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh